إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها إما تنا حيلا كوانا كذا كوانا كذا sai ta zo ta samu kanta cikin wani hali ta samu istihada a cikin istihada din nan sai ta banta a da kwanaki nawa ma take yin haila ne wani lokaci ne farko wata ko tsakiya ko karshe to yayi za ta yi don akwai hukunci a kanta kenan ko in an sake ta ya za ta yi idda ya za ta yi tsarki ta ibada ya yi menene da menene da menene an fahimci masu alar mace ce tana da al'adanta an sani adadin kwanakin da take yi farkon wata ne ko tsakiya ko karshe da adadin kwanakin sai ta zo ta samu kanta cikin istihaza <coughs> in aka ce istihaza ma na zarcewan jini kenan jinin bai tsaya ba kuma ba ta bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaza ba haka bane ba to yaya za ta yi gashi yanzu ta manta da da kwanaki nawa take yi da kwanaki nawa take yi kuma wani lokaci farkon wata ko tsakiya ko karshe ta manta da waɗannan duka kuma ga istihaza ya zo to ko dai ta zama ta koma kaman al-mubtada'a don yanzu ba za ta zama mutada ba to shi ta zama mutahayyira kenan to ya za ta yi to hadisan da malai kawo nan duk ba abin da ya nuna ga yadda za ta yi sai kawo ya za ta yi wanka ya za ta yi ya za ta yi sai babi na gaba to shi ne sai aka kawo hukuncin قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال katabat ilaihim ra'atun wata mace ta rubuta ma ibn abbas inni kadistu, hiddu, منذ kaza wa kaza ina zubar da jini istihada tun lokaci kaza da kaza fa balagani anna aliyan qala sai na samu labarin cewa na ali ya yayi fatawa cewa taghtasilu inda kulli salati mana duk sa'an da za ta yi sallah sai ta yi wanka mana kullu za ta yi wanka so nawa kenan so nawa kenan so biyar qala ibn abbas shi abdullahi dan abbas yace ma najidu laha ghaira ma qala aliyu babu wata mafaka babu wani eh, babu wata fatawa sai abinda sayyidina ali ya faɗa to fatawar sayyidina ali ko ta yi tsauri da yawa ko ta yi zafi da yawa ko قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال كانت زينب تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا زينب تكسن شيء تنا اعتكافي تارد من الله صلى الله عليه وسلم وهي تريق الدم إذا كنت تنا زبد جني فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة sai ce دس أن wanka صلى sa'an da za saboda za a ce ta yi wanka kowace sallah wani lokaci kuma a ce salloli biyu ta hada su wani lokaci a ce in ta yi daga azahar shi azahar mai zuwa dangane da zuban jinin wani lokaci dole kowace sallah kowace sallah sai ta yi wanka don jinin yana yawa sai ta yi wanka ta wanke shi yawan wanke shi kuma yana tsayar da shi an fahimta قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يهي بن أبي كثير أن عليا وابن مسعود كانا يقولان سيدنا علي دابنا آدم مسعود رضي الله عنهما سلك سنجسنا بعد فتورشيوا المستحاضة تغتسل عند كل صلاة المستحاضة مبتدا كده مي استحاضه Taktasi inda kulli salatin. Za ta yi wanka duk sa'ad da za ta yi sallah, ma'ana kullum asuba a zahar la'asar magaraba a isha kullum sau biyar kenan za ta yi. An fahimta? Qala Akhbarna Muhammadu Ibn Yusuf, qala Haddasa na Lanzari, qala Samitu ata na Abiyabah ya kulu taktasi lubai na kulli salatai ne gusulan wahida. wata fatawan kuma aka ce tsakanin sallah zahar da la'asar da yi wanka ɗaya magarba da lisha da yi wanka ɗaya asuba da yi wanka so nawa kenan so uku wa taghtasilu lil fajr ghuslan wahida qala qala al-auza'i wa kana az-zuhri wa makhul yaqulani taghtasilu inda kulli salatin duk sa'an da za ta yi sallah sai ta yi wanka قال أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن هشام صاحب صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أم حبيبة قال قال وهب أم حبيبة بنت جحش كانت تهريق الدم أم حبيبة بنت جحش تاكسا شيتنا زبد جني وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ستتم ta الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي فأمرها sai umurce ta amaraha a cikin ka'idar usul akwai bambanci da if'al da amara alhamzatu wal mim amaraha sai ta kiyu akwai bambanci daga da yace mata amara ce ki wanka kowace sallah na umurce ki wanka kowace sallah da kuma ke ki ta yin wanka kowace sallah wanne ne yafi karfi آه، إيه، ما الامر بجن صيغه افعل يا في كلمه كاد امر الحمزة والميم والراء فامرها ان تغتسلكم قال اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو بشر قال سمعت سعيد بن جبير يقول كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير wata mata ta shiga wahala cikin wa'annan abubuwan tana ta zubar da jini sai ta rubuta mu Abdullahi dan Abbas da Ibn Zubair inni ustahadu fala athur ina zubar da jini istihada bana tsarkaka wa inni uzakkirukum Allah uzakkirukum Allah illa aftaytumani na gama ku da Allah na yi muku magiya ku ba da fatawa a cikin wannan matsala wa inni sa'altu an zalika fa qalu na tambaya aka ce mini kana aliyun yaqulu aliyu shi yana fadar cewa tagtasilu li kulli salatin duk sa'an da za ta yi sallah sai ta yi wanka fa qara'atu wa katamtu al-jawaba bi yadi ma ajidu laha illa ma qala aliyu sai ce ai ba mu da abin da za mu fada sai abin da sayyidina ali ya fada Fakila sai to aka ce abdullahi dan abbas ka ce ba za ku fita kan doron fatawan aliyu ba kai ta yi wanka to sai aka ce innal kufata ardu ba ardul barida daga ce ai garin da take alkufa kasa ne kasa ce mai sanyi akwai sanyi wannan garin to ya za ta yi faqala law sha Allahu labtalaha bi ashadd min zalika da Allah ga dama da ya jarrabe ta da sama da haka yan zafi kenan yan ma'ana su tsoron ra'ayi kenan ma'ana ba a saman mata mafita ba kenan har yanzu an kun ce ta yi wanka kowace sallah kuma gare su akwai sanyi kullum za ta yi wanka sau biyar kuma kasar da ake sanyi ya za ta ji kenan akwai wahala ko kuma ka'ida shine al-mashaqqatu tajlibu taysir لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند بسواك عند كل صلاة قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن قيس عن مجاهد قال قيل لابن عباس أم فدا مع عبد الله بن عباس أكتي إن أرضها أرض باردة أي غرين سو مثل mai sanyi kasan su فقال sai ce tu'akhiru dhuhra wa tu'ajjilu al-'asra wa taghtasilu ghuslan wa tu'akhiru al-maghriba wa tu'ajjilu al-isha wa taghtasilu ghuslan wa taghtasilu al-fajr ghuslan to kaga da ya duba tsananin da ke ciki sai za mu mata ta hada sallah biyu azhar da la'asar magruba da isha asuba ta yi so nawa kenan za ta yi so uku kaga ta samu sauki kenan maimakon so biyar المشقة تجلب التيسير ce شرعية ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن ابن أوف وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي أم سلمة إر أن ابنة جهش كانت تات عبد الرحمن إر جهش ما تا عبد الرحمن دا أوفتي وكانت تستهاد تاكسا تنا استهابا فكانت تخرج من مركنها لن يتبتد شواه tana shiga cikin itikafi kuma gashi nan tana jinin haila don ya tabbatar da cewa jinin haila ba ta ce wa kanat tahruju min mirkaniha ta kasance tana fitowa tana fita daga mirkan almirkan shine daro ko makai ko kwatanniya wayannan abubuwa da ake sa da duk ana yin su ne da kasa a yi da tukunya ko kasa ko karfi to yanzu komai ya zama roba in za ta zauna shi ta zauna kai saboda kar ta jige masallaci kenan ko e, ko ka ce makai ko daro ko kwatanniya ko me da me da me ake faɗa yanzu duk sun koma roba da ana yi na karfe da kasa an fahimta wa innahu la'alihi damu fatusalli sai ga ga jini a ciki amma duk da shi sai ta yi sallah je ya za a yi abu ne zama larura a ce ta daina sallah ne da haila ne shi ta daina sallah amma istihaza ne baya hana sallah wannan wa'annan suna nuna cewa jinin istihaza baya hana ibada قال حدثنا وهب ابن سعيد الدمشقي عن شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت الزهري ويهب بن أبي كثير يقولان تفرد لكل صلاة اقتصالا وانا مذهبي ما صدني كينا قوة صلاة سعيمة وانكا قال قال العوزائي وبلغني أن مكهول مثل ذلك ايتي فتوى من كهول مكهول شما هكيك فتا قال أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب قال حدثنا الأوزائي قال أخبرني أطاء أن ابن عباس كان يقول لكل صلاتين اغتسالا عبد الله بن عباس يا داو دغا مذهب علي بن ابي طالب yace kowace sallah biyu sai a yi musu wanka daya ma'ana rana daya ashirin ko awa ashirin da hudu wanka su uku kenan za ta yi wa tufridu li salati subhi irtisala qala akhbarana hajjajun قال حدثنا حماد عن حماد الكوفي أن امرأة سألت إبراهيم فقالت إني أستهاض فقال عليك بالماء فانضحيه فإنه يقتو عنك الدم تتي إنا زبد جني استهاضا تتي كيت زبروا كيت يفروا كل لغة زبروا ما أنا وانكا دعك تتي يوي تتي زي زي ساجني استهاضا يسيرين فتاة shi yasa yace ki tabbin wurin da ruwa kina ya ruwa kina zuba ruwa zai zai zo ya zama kaman magani sai jini ya ya tsaya kaga wannan hadisan da makaranta duk ba abin da ya taba matsalan mm, a unwanin babin me unwanin babin idza ikhtalatat ala almar'ati ayyam muhaydha fi ayyam istihadatiha bi kawo hadisi ko ɗaya game da wannan ba an fahimta babu yace wani babi fi iddatil mustahadati wal murtaba mace da take istihaba da wacce take kokon riba eh oho akwai babi masu sharhi da suka zo sai suka ce wannan hadisin da ya kawo duka ba abinda ya taba wancan unwanin to da suka zo inda zai taba unwanin shi suka yi babi babun fi iddatil mustahadati wal murtaba an fahimta iddan mai istihada da mace da abu ya rikice mata ta rikice ta rudi murtaba kenan dama tana yi kwana uku ko bakwai ko biyar ko bakwai kuma farko wata ko tsakiya ko karshe she ta zo ta samu abubuwa guda biyu sun shigo mata gashi tana istihaza kuma ta manta da da kwana nawa take kuma wani lokaci ne ya za a yi ta fita abu ya zama rikici kenan ko sa'annan kuma akwai hukuncin sallah akan ta da hukuncin idda in an sake ta yaushe za ta ce ta tsarkaka za ta yi aure abinda suke yin suka fi duba kenan an fahimta قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا محمد بن ابن دينار قال حدثنا يونس عن الحسن في المطلقة التي ارتيب بها macin da aka sake ta kuma gashi tana cikin kokonto ta manta lokaci adadin da take sai ce tarabbasu sana za ta zauna shekara wata goma sha biyu kenan Fa فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر in ta zauna shekara ɗaya sai jini ya zo to sai ta kuma bi tsarin haila sarki uku ko jini uku ke an fahimta in ta zauna shekara kuma jinin bai zo ba ta ba badan qida'i sana salasat ashhur sai ta zauna wata uku za ta yi idda da wata watanni kenan fa in hadat wa illa faqadin qadat iddatuha in ta yi haila bayan wata uku to shike in bata yi ba to iddar ta cika sai ta je ta yi aure kenan an fahimci wannan matsala wannan matsaloli ne duk masu rikici in zaka lura tunda muka faru har yanzu baka je ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan fatawawi ne na manyan malamai kadan ma zaka ji an ce an kadan zaka ji an ce sahabiya ce saboda a shari'a musulunci tana tafiya ne da alkitab was sunna wal ijma' wa kaza kaza ƙarshe wal khibra akwai abinda dole za a koma khibra mutanen Kano ne kaza a wajensu mutanen kaza meye kaza a wajensu in za ku tuna a cikin muwatta muna karantawa aka zo aka samu wata mace da ta yi aure nan da nan kuma sai ta haihu sai matsalar ta rikice a madina sai aka yi me aka ce me sai aka ce aje aka wa mata sai ta ce akwai ta tsohuwa zan kirawo muku ita za ta yi muku wannan fatawa imam malik na nan fa imam darul hijra la yufta wa malikun fil madina aka ce to ga abin da ya faru ita ce eh zan ba ku bayani ta dauki ciki sai cikin ya zama kwantaccen ciki ba a sani ba aka sake ta ta je ta yi wani aure da wanda ya sadu da ita ruwan shi ya taba eh, kwantaccen cikin sai ya tashi cikin shine kuka ga ta haihu wannan lokaci da ta haihu sai aka yi mai mai aka yi mai aka yi da aka ta faɗa aka dauki magana ta aka yi ba tare ba karanta ba kun manta ne sayyidina umar eh, zamanin sayyidina umar eh ba cikin mawata ba ne ba to zamanin sayyidina umar eh, sayyidina umar ne ma ya kawo wannan matsalar eh an fahimta to sai a duba abin da yake ba ku da nassi a cikin shari'a imamu malik so da yawan an tambaye shi game da waɗannan matsaloli masu rigima sai ce mata sun fi kowa sanin wannan abin kai iya kokarin ka zaka karanta ne malaman fikihu sun ce kaza ita ta sani tana gani ne yana tare da ita ita jinin ke zubo ma ya kai an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال سئل مالك عن عدة المستهاضة إذا طلقت أنت بي إمام مالك ما تنك استهاضة إن أنسكت في ذات إدة أم فهمت؟ دي إدة دي كو yanzu ta fara ko tana da al'ada ko tana bambanta jini ta san jinin haila ta san jini ko mutahayyira ba haka bane ba تو يا za ta yi iza مالك عن ابن شهاب an سيد من an أنه قال إدتها سنة شيء تزونا شيء كرا شيء ta zauna shekara shine iddanta an fahimta kowane lokaci kowane zamani da halin da ake gudana ko a lokacin da suke wannan maganar mace na da tsada zai zauna shekara yana jiranta amma yanzu kika ce zaki zauna kina kuna da yawa sai je nemi wata ya aura to ya za ta yi shi ta zauna shekara kuma duwa ta yi mai sai eh, wa'yan na maganganu da suke fa duk ijtihadat ne babu matsala ɗaya da suka yi ijima'i za ka ji wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to sai a duba a lokacin malaman lokacin shi su duba su gani su yi ijtihadi su ga menene fi maslaha an fahimta menene fi dacewa ala abu muhammadin huwa kaulu malik shi za zaka ji an ce in mace kaza Imam Malik ya ce za ta zauna shekara shi wata goma ya sha biyu ya kai to ta gama idda kenan duk da shi jinin na fito to me ya aka yi kuka hakura da aka kai wata goma sha biyu kuka ce istihaza ne ta je ta yi aurenta ya aka yi ijtihadi ne ko eh قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال سئل جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي شابة فترتفع حيضتها من غير كبر قال عدتها الحيض kun ji wannan matsalar an tambayi jabir dan zaid mace aka sake ta kuma budurwa ce yariya ce ba ba tsufa ta yi ba da aka sake ta ta fara hailan ko ta fara iddan fatartasu haidatuha sai jinin ya ɗauke hailan ta tsaya min ghairi kibirin ba wai girma ta yi ba to me ya za ta idda ala iddatuha iddatuha alhaid ita tunda ba tsufa ta yi ba kuma ba yar karama ce ba ta haila ba dole a yi jira sai ta yi haila wani aka ce to kowace shekara za ta yi haila sau ɗaya aka ce sai ta yi sau uku sai ta jira shekara uku قال وقال طاووس ثلاثة أشهر أجل طاووس يتي wata uku za ta yi za ta koma idda da watanni kenan kaga a wannan ya faɗa ne ijtihadi wannan ya faɗa ne ijtihadi in aka ga wannan ijtihadi zai kawo matsala da wahala sai a ɗauki mai قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا طلق الرجل امرأته in mutum ya saki matarsa fa hadat haidatan aw haidataini ba za ta yi idda ba sai ta yi haila su daya kuma ta yi ta biyu thumma irtafa'at haidatuha da ta yi jini na biyu shi haidar ta dauke ba ta yin haila kuma yanzu ya za a yi in kana zalika min kibirin ihtaddat thalath ashuri yace daukewan haila in dan mace ta girma ne ta zufa ba ta haila to sai ta koma um, idda da watanni wata uku kenan wa in kana shabbatan wartabat itaddat sana ba'da riba in kuma yariya ce karama budurwa ce sai dai kwankwanto ya zo mata aka rasa ya za a yi to shine sai ta zauna shekara daya eh eh. Eh, eh a shi ta itaddat sana ba da riba da ta yi haila so biyu sai hailar ta ɗauki in aka ce za ta yi idda ne da wata wata ɗan kenan za ta yi tun da bin sun shige an fahimta to amma su duk wannan ya wuce za a sake sabon lissafi kenan قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن قتادة عن إكرمة قال ikrimatu ikrima yace almustahadatu mai jinin istihada wallati la yastaqimu laha haidun wacce kuma hailanta ke mata wasa ke mata me yake kai kawo yake mata wasanni ya zo yake ya daina zuwa tahidu hidu fi shaharin marratan wa fi shaharin marratayn wani lokacin wani watan ta yi haila sau ɗaya wani watan ta yi haila sau biyu to me ya za a yi ta yi idda har ta gama idda ta je ta yi aure iddatuha salasatu ashuri haka ce in ta yi wata uku shikenan ta gama wa'annan masu sassaucin sufa su ma ba su gaza wa'ancan da suke tsananta ba fa kowa ijtihadi ne yake قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا أبو داود عن هشام عن حماد قال تعتد بالأقرأ za ta yi idda ne da haila ko tsarki ba da watanni za ta yi ba in ko za ta yi haila ne da idda ko tsarki to sai yadda hali ya yi ke قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب قال عدة المستحاضة سنة sayyidina sayyid ibn musayyib sayyidu tabi'ina yace wacce ke zubar da jini mai istihaza iddanta shekara za ta zauna da wata goma sha biyu ya cika sai ta je ta yi aurenta wannan mas'ala ijtihadi ce ba manzo Allah ya faɗa ba abinda suka auna abinda suka auna suka gano wannan wani kuma ya auna wani shi kuma ga abin da yake ganowa an fahimta قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أنبأنا هشيم عن يونس عن الحسن قال المستهاضة تعتد بالإقراء ويمي استهاضة ذات إداني دسركي كوجني تو يا ذات إدى دسركي كوجني قال أخبرنا خليفة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال بالأقراء قال أبو محمد أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار متان الحجاز الأقراء ما ناس كينا وقال أهل العراق هو الحيض الأقراء الحيض قال وأنا أقول هو الحيض قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن قال المستحاضة تعتد بالأقراء إن مستحاضة wacce take istihaza in za ta yi idda da jini ko tsarkin jini ya za sai dai in tana bambanta kalan jini don ko ta zama tana bambanta kalan jini da ta ga jini ta sani ta bambanta in ba ta bambanta jini da ke zuwa bata san haila bata san istihara ba to ya za ta yi kenan sai ta yi mai eh a to girka kwanaki ai ta san al'adar ta kenan mu'tada kenan an fahimta ka'ida ce manzon Allah ya ajiye ta duk macin da ba ta dauka ba za ta sha wahala duk malami mai fatawa shi ma an ba shi ya dauka ba zai sha wahala wata ta zo tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah gashi ina ta zubar da jini ya za a yi an fahimta manzo Allah ya ce Allah ya sani ya shaida a cikin iliminsa kina yin haila kwana shida ko kwana bakwai kowane wata akan haka kowane wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai duk wanda kika yi tayi akwai wahala cikin wannan sa'annan kuma ta wani hadisi kuma za Allah ta yi aiki da iliminta na jinin haila da jinin istihaba saboda ta sani tana bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihaba da ta ga jinin haila ta sani da ta ga jinin istihaba ta sani shari'a ta ba ta izini ta yi aiki da wannan ilimin in ta yi aiki da shi ibadan ya yi an fahimta to wacce yanzu ita ta fara ita ce wannan da abin da aka faɗa wacce kuma take da al'adarta shekaranta nawa tana yi kwanaki kaza kaza wanzu Allah ce da adadin da kike yi din kika saba da ya cika ki wanka ki ci gaba da salloli akwai wahala cikin wa'annan duk babu wahala cikin wa'annan abubuwa don duk wata mas'ala da kai ijtihadi ka kawo karshe za ka ga wata mas'ala kuma ta zo ta daure ka a can eh aka ce ta istizhari ta kara kwana uku kwana uku kwana uku har ya kai kwana goma sha biyar in ya wuce kwana goma sha biyar sai ta yi wanka ta yi sallah to ya aka yi kuka ce daga kwana goma sha biyar shi a zarce mana ba haka bane ba to tun farko jikinta na daukewa ta san adadin kwanakin da take sai ta yi wanka ta yi sallah saboda matsaloli ne guda biyu ko ne ta yi sallah tana da jinin haila ba ta sani ba ko kuwa a'a ba jinin haila bane ta ki sallah har kwana goma sha biyar wanne ne fi hatsari eh na ƙarshe shi ne fi hatsari wanne ne yace aljahalu nasbuka lil khilafi safahatan bainar ar-rasul wa bayna qawli faqih ko aljahala na manta farkon baiti wai ai safaha wauta ne da jahilci ka kawo sabani tsakanin manzo Allah da maganar kowane malamin fikin. a ce ai manzo Allah ya ce wani malami kuma ya ce kaza kaza kaza ai ba ba wannan babu shi ai an fahimta sai dai manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce to hadisan da manzo Allah fara din ne wannan ka san wannan wannan baka san wannan ba ba malamin da ya hada hadisai duk baki ɗaya sani kuma ba malamin da yake ya kai ko shi ya faɗa in dukkan suka ce in na faɗi magana da ta saba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ɗau magana ta jefar ku ɗauki maganar manzon Allah ku yi aiki imamu malik ya fada imamu shafi'i imamu ahmad imamu abu hanifa dukkan su sai suka sai da suka fada da duba muqaddiman sifatus salat duk sai da suka faɗi wannan kuma babu wanda ke shi yake gani ba wanda zai yarje maka ka ce ka ɗauki maganar sa ka bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sa'annan kuma ka'ida wacin ilimi inda ulama malami ya kai Wani ka rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar Imam Malik in ya rawaito hadisi duk malaman hadisi su Buhari in suna da wannan riwaya da ita suke farawa saboda darajar Imam Malik a cikin sanadi har ka ce idza zukira alhadith fa malikun najm in aka yi maganar hadisi Imam Malik yana sama shi yasa ya zama manzon Allah kenan maganar su ta yi daidai da manzon Allah kenan to shi suka ce in malami ya rawaito hadisi sai ya zo ya yi aiki da sabanin hadisi saboda hadin shi ko ra'ayin shi sai suka ce al'ibratu bima na la bima ra'a abinda za a yi la'akari da shi riwayar da ya kawo mana mu je mu hadu da manzo Allah ya hada mu da manzo Allah la bima ra'a ba ijtihadin da ya ba sai ta yi kuskure yi saboda manzo Allah ce idan mujtahidi zai yi kuskure ba haka bane ba yasa masaloli ba su da wahala sai dai kuna son ku kara musu wahala sai ku kara musu wahala قال حدثنا موسى بن خالد أليس كذلك عن الهق عن الهقل أو الحق عن الهقل ابن زياد عن الأوزاعي قال سألت الزهرية عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض فانقطع عنها الهيد حين طلقها فلم تر دما kam taddu ka ji ko mutum ya saki matarsa ko matar mana mm, budurwa ce ba tsohuwa ba ce tana haila yana sake ta sai jinin hailan ya ɗauke lokacin da ya sake ta ba ta ganin jini kuma to yaya za ta yi idda ga shi an sake ta ya sai ta zama kenan ba aure kala salasatu ashhurin yace ta zauna kwana uku eh, wata uku salasatu ashhurin mana wanda iddanta ta dauki hailanta ta dauke sai ta zauna wata uku ta gama kenan wannan bai fi sauki ba قال وسألت الزهرية عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين yace na tambayi imam ibnu shihab az-zuhri shehun imam malik mutum ya saki matarsa sai ta yi haila sau biyu tana jiran haila ta uku sai mai kummar ta fa'at haizatuwa, sai ta daina yin hailar kamtar to ya za ta yi kamtar su ya za ta yi kala iddatu hasana malikiya ke za ta zauna shekara za ta zauna shekara ke nan to amma kiyasan haila su nawa za ta yi uku sai biyu na nawa ake jira ɗaya to sai hailar ta ɗauki sai kuma a ce sai ta zauna shekara ke in aka ɗauki wancan matsala sai a ce sun ta wata ɗaya ke eh yayi <laughs> ai ba yake yayi ko bai yi malamai ne wa'anda su sa abin da suke faɗa eh sai dai kowa da zamani shi a lokacin da suke maganan nan mace tana da daraja tana da tsada kuma ana katange ta sai abin da aka fada ana kare ta yanzu kuma fa ga sunan suna da yawa in za ki bata mishi lokaci wata za ta zo ya aure ta ba haka bane ba ai ban gama idda na ba sai bayan shekara guda <laughs> yaya za a yi zai jira ta shekara ɗaya ba zai yi ba za a iya jira shekara daya eh? aka ce ana katange su kame su ko na daɗin katange su ake yi in aka sake su matsala ba lalacewa za ta katange su ba inda aka saki mace aka ce ta yi makarta komai sai yanzu fa ko ubanta in ta yi aure mijinta in ta dawo akwai uban ko wanta ko menene da menene dai ga sunan dai ba inda za a sake ta ba dai abinci tufa karewa ba an kare ta an bata wurin zama ana mata komai da komai to shi yasa mata ke da daraja wannan lokacin to yanzu sai aka kyale ta ta je ta neman makanta ma abinci ta je ta neman makanta makaranta ta je ta neman makanta kaza kaza kaza kaza to neman makanta kaza kaza kaza din ba wanda ya damu da ita ba wanda ya damu da ita baka damu da ita ba baka damu da abincinta ba baka damu da komai da komai ta ba ita za ta yi fama ta nemi makaranta ita za ta yi fama yaya za ta yi ita za ta yi fama yaya za ta yi kaza kaza kaza to sai ta shiga cikin wahalhalu ga kuma hanya mai sauki yaya za ta yi hanya mai sauki shi ne yake haifar da wa'annan ba da za a yi tana kallon kawai kawayenta suna daura zanwa masu tsada su ci abinci a shiga mota a je makaranta a dawo sun yi karatu ita ko kudin mota ba ta da shi ba ta da zanin kirki ba abincin kirki ba wanda ya damu da ita ina ta je ina ta dawo ina ta fito gashi kuma tana kallon mutane ai kallon abin da ake yi shi ke haifar da fitintinun da muke ci an fahimta a lokacin da turawa ke mallakar kasashen mu ba wanda ya san me ake yi da dukiyar kasar baka damu ba to da a ce yanzu ma da ake ɗebe dukiyar ba wanda ya sani a ɓoye ake yi ba kowa zai damu ba amma kana ji cikin rediyo wane ya ɗebi kaza kana gani cikin jarida kana gani cikin talabijin da su da 'ya'yansu a shiga abin da ake so a hau abin da ake da kuɗi kana kallo kowa na kallo in eh, shi ba shi da biro ba shi da ofis ba ga bindigogi ana sayarwa ba me ya haifar da wannan abin da ya haifar da wannan kenan abin da ya haifar da wannan kenan dukiya dai ta Najeriya ce kai kana ofis ka da biro ka kwashe abin da ka yi shi kuma ba shi da iko ya shiga ofis ba shi da iko yana kallo kuma ga abin da ake ana facaka da dukiyar to rika bindiga shi ka yi sakandare yi digiri yi komai da komai ka gama Eh, sai ka shekara goma kana karatu to shi yasa ana son a dawo kan hanya ana dawowa ne kan hanya amma ba a dawo kan hanya ba a yi ka surutu a dawo a dawo a dawo waye zai dawo waye zai dawo wayanda za su dawo su sun labe suna a dawo a dawo su sun ki dawo wato ya za a yi a dawo bayan da za a yi bayan da za a yi duk ya wace da gani ana haifar ta ne da supermarket ɗinta tana nan tana ta yana tafi har ta zo ta girma in an kula da ita an ba ta ci da sha da tufa da menene da menene shi kenan amma aka hana ta ba a damu da ita ba ita za ta nema kanta makaranta abinci tufa to ya za ta yi ba wanda zai ba ta don Allah da ya samu lada to sai ta yaya farko ma tukunna ina aka yi mata tarbiyya ta samu imanin da za ta iya katin kare kanta babu a waje ne a waje ne shi ana son gaskiya sai a dawo kan gaskiya sai ga komai ya koma kan hanya duk musulmai ne mutane ne al'umman annabi kuma shari'ar manzo Allah tana nan har tana aiki har yanzu ya za a yi shi shine kowa bai san yadda za a yi adawo ba amma dai ana ta cewa a dawo a dawo yanzu kuma ake ta shiga daji ana ta shiga dawa ya za a yi ya za a yi dawo masu ɗeba sun ɗeba sun je sun giggina sun kafa sun binne sun yi menene suna tafa caka da 'ya'yansu wa'yansu kuma abin da za su ciya gagare su kuma su duka 'yan najeriya ne wa'yanda suka ɗeba din ba gadon iyayen suka ɗebo ba a cikin kudin najeriya ne cikin kudin najeriya ce yaya za a yi a ce da mutum ya zama chairman na local government ko gwamna na state shikenan dukiyar kasa ta zama tasa sai yadda ya ga dama za a taba zama lafiya yaya za a yi shugaban kasa state eh, federal da ba state government kudi ga kudin nan za a ciyar da shi kudin kaza ne har shekara ta kare kudin ya kare ba a ga aikin da aka yi kuma shi kenan a zauna lafiya eh yaushe za a taba zama lafiya an ba da kuɗi don ayi kaza kaza kaza kaza kowane wata kowane shida kafin shekara babu kuɗi ga aikin da aka yi da su kuma kuɗin aikin ya ci kuɗin amma kuɗi na hannun gwamna yana hannun cama yana hannun minista yana hannun sa'an nan kuma ana zaune ana ta fada cikin radio ana fada cikin talabijin ana fada cikin jaridu sanatoci ga abin da suke ɗauka majalisa ga abin da suke ɗauka yaushe za a taɓa zama lafiya ba za a taɓa zama lafiya ba in kuna ɗauka ku ɗauka ku daina tada hankalin mutane kuma kuna ɗauka kuma kuna tada hankalin mutane sai an daina tada hankalin mutane to za a samu sassauci kaɗan a huta eh in ba haka ba ba za a taɓa hutawa ba ba za a taɓa huta ba su masu yin za su zo suna neman kansu wallahi za su zo suna neman su fanshi rayukansu da dukiyar ma da suka fashi shugaban kasa state wannan state an ba gwamna kuɗi kaza ba gwamna ba gadon gidansu bane fa kuɗin kasa state aka ba kowa na da haƙƙi a ciki me aka ce yi musu lafiya ilimi tsaro mai da mai? kan shekara ta kai a ce kuɗin ya kare ga ayyukan duk an yi shikenan sai a sake bada wani kuma kafin shekara hudu wannan gwamnati ta cika kasa ta zamo kaman eh ta zama kamar saudiya ta zama kamar dubai ta zama kamar menene da menene amma an aka karbi kuɗi sai aje a ɓoye aje a binne aje a fita da su waje a a wace irin wace irin kwakwalwa kenan sannan kasan tana ƙara komawa baya yaro yana yawo kan titi ba shi da abin da zai ci kuma yana kallon mutane suna don ka gan shi da datti yana cikin datti yana tafiya tsirara jikin shi fa kake gani baka san zuciyarsa ba abin da yake kullawa a cikin zuciyarsa wallahi ba karamin aiki bane ba karamin aiki bane yana ganin ana jin daɗi kai da ƴaƴanka cikin mota kuna tafiya kuma shi ma ana faɗa masa yana ji cikin rediyo cikin talabijin ana fira ai wayannan kuɗin wayannan jin daɗin da suke yi dukiyar kasa ce suke kwashewa wannan dukiyar kuma kai ma kana da haƙƙi a ciki dole ne a ilmantar da kai dole ne a karantar da kai a baka abinci a baka tufa ba yana ji ba yana ji yana kwana da takaici datti ne yake talauci ne yasa yake tafiya babu riga amma in ya kai munzalin balaga ba zai balaga ba jinin jikin shi zai kyale shi zai iya bacci lafiya to shi yasa shi ma hankalin shi ya tashi yana Allah Allah gai wace yaushe za a samu ɓacin rana a ce mishi hayya wannan na da ashana a jihunsa wannan na da reza a jihunsa wannan na da menene da menene wannan ku zo za mu ba ku kaza ku yi kaza shi su ba za su yi ba shi sa in ana son a fara a zauna lafiya ana farawa ne tun daga farko ana farawa ne tun daga inda aka faro to shi kenan shi a samu zama lafiya insha Allah qala wa sa'altu az-zuhuriyya yace na tambayi imamu az-zuhri an rajulin tallaqa imra'atahu wa hiya tahidu mutun ya saki matarsa matan kuma mai haila ce ba wai ta sufu ba ta haila ba ko yariya karama ce ba ta haila ba ta fara ba tamkusu salasata ashurin thumma tahidu haidatan yace sai ta yi wata uku take samun haila daya thumma yata'akharu an an hal haid ثم تمكث السبعة أشهر والثمانية ثم تهيل tana zaune wata uku shi ta yi haila ɗaya bayan haila ɗaya kuma shi ta yi wata bakwai ko takwas su ta yi haila ɗaya amma dai tana haila an fahimta ثم تهيد أخرى تستعجل إليها مرة وتستأخر أخرى كيف تعتد wannan da take samun kanta haka yaya za ta yi iddan da aka sake ta ta samu ta fita ta je ta yi aure قال إذا اختلفت حيضتها عن أقرائها فإدتها سنة هل فهمت؟ فأنا لا تزونا شكرا كذا قلت وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة أتيت ينزو يا سكيت إتكم الآن أنت قوة شكرا سيت يا هيلا قرات يا بنت يا هيلا قرات يا بديت يا قرات يا هكذا يا ذاتي كم تعتد قال إذا كانت تهيد وأقراؤها معلومة فإنا نرى أن تعتد أقراءها إندي مي حيلاتي كما هيلا أنسان تقاشنا شكرا ذات إدايا شكرا بيوتا شيتا زونا شكرا أكتا تاي أكتا wata bakwai za ta yi haila sai bayan wata takwas ma za ta yi haila sai haka za a yi lissafin hayyacika an fahimta هكا جرباتي وربي يعافي من يشاء ويبتلي قال أخبرنا محمد بن ابن المبارك قال حدثنا عمر ابن عبد الواحد عن العوزائي قال سألت الزهرية عن الرجل يبتاء الجارية لم تبلغ المهيد ولا تحمل مثلها متنس جارية بيوة بتكيت هيلا بكرماتي kuma ba ta kai ta ɗauki ciki ba bikam yastabri'uha <coughs> yaya zai mata istibra'i <coughs> qala bi thalathati Ya yace in tayi wata uku istibra'i yi ke istibra'i wata uku bai yawa ba eh da ce al istibra'u haila daya ta isa ta tabbatar da wannan mahaifar babu babu da a ciki shi yasa istibra'in ai haila to istibra'in ma dole ne wajibi ne eh eh eh da yanzu da za a yi scanning ba zai zama wajibi ba sai a je a yi scanning shi scanning ya ba da kuskure sai kuma a yi yaya da'iman akwai ka'ida ta shari'a ita ake bi tsakanin da wasu menene da menene suna kusantu abu ne in an same su sun tafi daidai fa biha wa ni'mat in ba su tafi daidai ba dawowa kan me ake shetai istibra'i da wata uku kenan ko abin da ake ce mai istibra'i shine mace ce da da aka sake ta ta gama iddanta ko shekara nawa ta yi wanda ya taba saduwa da ita sai ta yi aurenta amma wani ya taba fasikanci da ita sai wani zo zai aure ta tunda ta yi wannan zina din sai ta yi haila ɗaya ko biyu ko uku kamar yadda suka faɗa shi ne sai a tabbatar da cewa wannan mahaifar babu komai a ciki sai ya aure ba haka bane ba to in aka je aka same su aka tattara su karuwai ne wuri wuri kaza ana karuwai aka ce aka je hizba ta je ta tattara su ta kamo su ta tattaro su ta kawo suka ce eh sun yarda su yi aure sai a ce shi su zauna wata uku suna istibra'i shi su koma har gidan shekaran jiya sai su gina <laughs> to in ba su in ba a yi istibra'i ba aka ɗaura aure fa eh? Eh? Eh? Ah. to wanda ya yi fasikanci da ita shi ke so ya aure ta ya za a yi shi ya yi zina da ita kuma shi yake son ya aure ta ko shi ya mata ciki kuma yake son ya aure ta ya za a yi ina mana shi ke nan ah, shi gama gwarancin shi mana wannan ka'idar da kake magana za ta faru a nan dan da aka haife shi da aure da dan da aka haife shi ba da aure ba duk ɗaya ne shi zai fada ɗaya ne ya zai ya yi mata ciki aka tilasta mishi ce to yana sun ta zai aure ta sai ta haihu ko za a yi masu za a yi daura mishi aure da ita tana da ciki eh me ya za a yi za a yi daura aure in shi ya mata ciki to in kuwa wani ne ya mata cikin ga cikin ya fito fili ya ce eh yana so a auren masa eh to ina ma nan sai ya hakuri da zai hakuri kuma a ce ce ya aure za a daura aure kuma za a daura aure ba to wanda ya aure mace mai ciki yace yana so in ya aure zai sadu da ita ko sai ta haihu قال وقال يحيى بن wa كثير بخمسة yau يوما wannan ce shi ta yi kwana arba'in da biyar قال أخبرنا يزيد ابن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي على مذهب علي بن أبي طالب فتوى ابن أبي طالب قال وقال حماد لو أن مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي تلك الصلوات mai ta mai istihara sai ta yi jahilci ta ga to tana istihara dai gashi ne tana zubar da jini shi yasa sai ta zauna ta kiyin sallah sai daga baya ka aka ce mata ai wannan ba haila bane istihara ce akwai bashin salloli akan ta ko babu qila lahu wa kaifa taqdi ce za ta rama aka ce wa kaifa taqdiha qala taqdiha wahidin in istata'at yace in ta iya ramawa rana ɗaya sai ta rama in ba ta iya ramawa rana ɗaya ba sai ta yi fattakullaha mastata'atun gwargwado yadda za ta yi ta rama